da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc akan mitocinmu kamar da aka saba 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su na FM duk a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a kuma ta kasar Ghana za a iya jin ma Alfa rediyo ko kuma yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina Tusa da dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Alhamis tara ga watan Agusta shekarar 2018 za mu yi magana ne akan muhimmancin aikin jinya da kuma samun kwarewa da kyakkyawar alaka tsakanin ma'aikatan jinya da kuma marasa lafiya. To safina da masu sauraro idan aka ambaci ma'aikatan jinya wato nas a turance kenan ba abin da ke faɗowa ran mutane sai yadda ake gabatar da aikin. To yaya wannan lamari yake a fagen kuma yayi kamata a bullo masa? sunana Mohammed Ahmed Sadiq ni nurse ne a Federal Teaching Hospital Gombe. Allah sarki yawanci aka ce nurse mutanen mu suna yawan tunanin su ce mace ne nurse amma ga kanan kai nurse me kai ka shiga wannan harkar? Eh aikin nursing dai yana raina tun da ina yaro karami wannan destiny ne. To mu dai lokacin ma ba mu san me aikin nursing ko likita ba mun san dai ina shawon aikin asibiti. tattaunawar da abokiyar aikinmu Maryam Bugaji ta yi da wannan ma'aikacin jinya da ya samu zuwa shirin Amurka na bunƙasa matasan Afirka da aka fi sani da yali. Za mu tattauna da masanin lafiyar al'umma don jin yadda ya kamata aikin jinya ya kasance. To yanzu bari mu fara da sakonnin wasu daga cikin amsoshin da kuka aiko mana bayan mun tambaye ku cewa shin yaya kuke kallon lamarin aikin jinya musamman a kasashe masu tasowa musamman ma dai Afirka. To sakon farko ya fito ne daga Umar Adamu Katagum ya ce tabbas lamarin aikin jinya a kasashenmu na Afirka na tattare da kalubale masu yawa musamman ma abin da ya fi daga min hankali shine yadda wasu masu aikin jinya ke cin mutuncin majinyata a asibitocin karkara bayan jinyar da ke damun mutum kai Allah dai ya kyauta kawai amma gaskiya lamarin aikin jinya a karkara sai a hankali. To sai kuma Maryam birnin Sokoto ta ce jinya a mu na Afirka yana tattare da kalubale musamman ga talaka ga shi babu kwararrun likitoci ko mu ce babu kayan aikin jinyar ga kuma tsada tabbatar hankali dalilin haka ne ya sa masu kuɗi ke barin afirka domin yin jinya a wasu ƙasashe kenan eh sai lawal muhammad ya ce a gaskiya lamarin aikin jinya a ƙasa ta najeriya sai dai in ce abin babu yabo babu kuma fallasa dalilin da ya sa na ce haka shine idan kana cikin birni za ka ga daidai kokarin da gwamnati take yi a wajen kula da lafiyar al'umma amma idan kana karkaran mu abin gwanin ban tausayi domin kuwa wani lokacin za ka ga majinyaci saboda rashin kayan aiki sai ka ga har an kai ga rasa rai wanda idan akwai cikakkun kayan aiki aiki ba zai kai ga haka ta kasance ba musamman gwamnatocinmu na jiha-jiha da na ƙananan hukumomi waɗanda su suka fi kusa da jama'a amma sai ka ba su kula da waɗannan lamurran kamar yadda ya kamata. To sai kuma Yakubu mai bauchi rishi alasa na faɗa daidai ya ce salam yau da gobe a gaskiya har yanzu aikin jinya a ƙasashenmu na Afirka akwai saura sakamakon abubuwan da suke faruwa a asibitocinmu musamman na gwamnati za ku ga yadda masu jinya suke cin zarafin marasa lafiya suna yi musu tsawa talakawa to kun ga kuwa ashe har yanzu akwai saura kenan Allah ya kyauta. To amin. Sai Ahmed Umar ya ce a gaskiya ba kayan aiki kuma ba ƙwararrun ma'aikata ga rashin tsafta a cikin asibitocin. Duk ayyukan da gwaje-gwajen masu jinya sun ta'allaka ne a bisa tsammanin ba magunguna da gadajen kwantar da masu jinya ga kuma wulakanci da karɓar kuɗi barkatai da sunan gwaji a hannun 'yan uwan majinyata ga kuma ƙabilanci da addinanci a gefen ma'aikatan jinya. Ko ni nan na kai mahaifina asibitin ƙwararru na jihar Gombe. gombe an kore ni an ce min ba gadon da za a kwantar da shi to sai ibn Abdullah bojude ya ce majinyata na afirka na shan ukuba a wajen ma'aikata inda za ka ga ana wa maras lafiya tsawa sai ka ce shi ya kawo ma kansa ciwo duk da ba a taru aka zama ɗaya ba akwai masu kwatantawa amma da tausayi mm. sai wari malam bare bare zuwa alasa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe hakika lamarin jinya a ƙasashenmu na afirka sai dai allah Allah ya kyauta amma gaskiya majinyata suna matukar ɗanɗana kudar su a ƙasashen mu sakamakon gwamnatocin mu sun yi wa fannin jiya rikon kainar kashi da fatan gwamnatocin mu za su duba wannan batun imam yahaya soja uba adamawa ya ce salam yau da gobe a gaskiya harkar jinya a kasashenmu masu tasowa musamman ma dai nahiyar mu ta afirka akwai matsaloli masu yawa a tattare da harkar saboda ma'aikatan jinya suna raina marasa lafiya wanda hakan yana haifar da matsaloli masu yawan gaske da fatan ma'aikatan jinya za su mutunta marasa lafiya sai ibrahim salisu ɗan kaduna ya ce hakika yau da gobe aikin jinya a kasashenmu na afirka ya zama abin da ya zama domin da zaran ka kawo mara lafiya asibiti gwamnati abin za su fara gaya maka shine kuɗin aikin ka dubu ka ne babu ruwansu da ko kana da shi ko baka da shi su dai a basu kawai harkar kiwon lafiya ta zama kasuwanci. To sai kuma mu shafin mu na Twitter inda Baba Gani da Wan ya ce lamarin aikin jinya a ƙasa ta Najeriya sai dai in ce abin babu yabo kuma babu fallasa dalilin da yasa na ce haka shine idan kana cikin birni to zaka ga ana ta kokari a gwamnatance. Mm. sai a sadiq o 22 ya ce Afirka kam sai haƙuri neman ilimin kiwon lafiya shine mafi tsada a nahiyar Afirka kuma mafi tsanani da kuma rashin tallafi daga gwamnati. To sai kuma at Tasil Ibn ko ya mm. so ina ga haka Allah sa yake nufi ya ce yau da gobe masu iya magana sun ce lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke don haka idan shugabanninmu na afirka suka inganta harkar lafiya sun yi daidai aka sun haka kuma sai mu ce kalubalen ku shugabanni na afirka sai a rabi'u 632650 ya ce assalam a gaskiya aikin jinya a afirka abin ba a cewa komai domin kuwa a kullum kalubalen da ake fuskanta shine yawancin shugabanninmu ba su ba da kulawa akan harkar lafiya yadda ya kamata sai ka ga asibitoci ba wadataccen magunguna da kuma ƙwararrun likitoci da fatan za ku tashi lafiya amin to mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni Abokiyar aikin mu Maryam Bugaje ta tattauna mana da wani matashin ma'aikacin jinya wanda ya samu zuwa shirin Amurka na bunƙasa matasa wato Yala bana ya kuma faɗa mata yadda ya tsinci kansa a wannan aiki da gashi ya zame masa fitila a yanzu. sunana Muhammad Ahmed Sadiq ni nurse ne a Federal Teaching Hospital Gombe amma ba shi bane ya kawo ni a nan ba. Allah sarki yawanci aka ce nurse mutanen mu suna yawan tunanin su ce mace ne nurse amma ga kanan kai nurse me kai ka shiga wannan harkar? Eh aikin nurse din yana raina tun da ina yaro karami saboda a garin mu ni asalin dan Taraba ne a Mambila so a wajen akwai missionaries so akwai nurses da suna zama a gidan mu so daga nan na na so aikin nursing hmm. shine inda na fara son aiki. Baka yi tunanin ka ce zaka zama likita ba? Wannan destiny ne. To mu dai lokacin ma ba mu san me aikin nursing ko likita ba mun san dai ina shawon aikin asibiti. Shine kawai abuna ina shawon aikin asibiti kuma lokacin da na zo na gama secondary school hmm. sai ana set da form na nursing sai na siya sai na shiga na fara karatu. To gashi ka samu ka zo shirin yali ya kai ga shirin. shirin yali dai yana da kyau saboda wannan aikin da ya kawo ni a nan shine akwai wani kungiyar da na kirkiro a 2014 suna kungiyar rural health mission nigeria ayyukan ah, kiwon lafiya a karkara a kankara mm. to wannan manufan kungiyar shine muna son mu tabbatar cewa a kankara inda babu asibiti ko kuma mata suna shan wahala kafin su samu asibiti muna kai musu kiwon lafiya a wajen sannan kuma muna ba ma ma'aikatan da suke aiki a wajen oro akan yanayin yadda za su kula da mata masu ciki yadda za su gane ko akwai danja ko ba danja yadda za a ba su shawara yaushe za su tura mata masu ciki zuwa asibiti babba kar su ajiye su abin da ba su iya ba su ajiye su gan kamar za su iya magance wani abu watakila ba su ma san me yake faruwa ba so muna nuna musu wainan sign and symptoms na danger signs idan mace tana nahuda ko tana da ciki in ta zo asibiti yadda za su gane da wuri sannan kuma muna aiki da kanana primary health care center kanana asibitoci na kauyuka mu gane matsalolinsu wani lokaci za ka samu akwai asibiti a kauyen amma babu ma'aikata wani lokaci kuma za ka san akwai asibiti amma babu kayan aiki. me yasa yawanci kake ganin kisa ba akwai asibiti amma ba rashin ma'aikatan da me ke jawo wannan to a nigeria dai kin san yanayin yadda primary health yake mm. amma a website din mu a rural health mission nigeria mm. muna providing solution wasu solution kuma akwai abubuwan da muke guda uku mm. wanda inda gwamnati za su duba wannan model din da muke amfani da shi mm. da wannan tsarin da muke amfani da shi da zai taimake su na daya muna conducting medical outreach kowane wata za mu je kauye ya mu je kauye mu wayar da kan mutane mu duba su mu ba su magunguna na na gaggawa ka idan maybe zazzabi ne ko kuma ba su gane mene yake damun su ba za mu iya ba su magani magani dai ba, magani masu nauyi ba ne wanda dai zai iya relieving sannan mu ba su referral letter su tafi asibiti babba sannan kuma muna, muna zuwa kauye mu duba a wannan asibitocin mu duba sannan mu san mene su wani lokaci zaki samu eh, anc wannan a hawan da mata suke zuwa wasu asibiti ba su iya yi mm. saboda folic acid wanda ana sayarwa kwalba daya dari biyar ba su da shi mm. amma mu muna da wasu kungiyoyin da suke taimaka mana da wainan magungunan mm. so in mun samu asibitin da ba su da wainan sai mu kawo musu sai muna kawo musu su za su na ba mu report in ya kare za su gaya mana mu sake kawo musu sannan wannan kadai ya isa a ajiye asibiti a kauye a dinga ba da a dinga yi hawa kowanne sati mm. folic acid din nan mm. da antimalarial din nan mm. da wannan net din nan kada ya isa ya rike primary care saboda primary care ba wani abu mai ba wani abu mai nauyi yake bukata ba wannan mata masu ciki abin da yake kashe su malaria eh, da cutan eh, zazzabi cizon siro shine yake yawan kashe su sannan kuma rashin jini rashin jini kuma wannan folic acid zai magance kuma in dai ka magance malaria mace ba samu matsala ba ko da tana da ciki. To yawanci kamar masu fama da yoyon fitsari wanda ake ce saboda mutum mata na dadewa ba su je asibiti ba yayin nakuda ya kuna da wasu taimako da kuke ba mu waɗannan? Mu taimakonmu yawanci muna tsarewa ne kar abu ya faru. Akan wannan abin da ke rigakafi ne mu. Mm. amma wannan eh, muna kiran muna idan muka fita muna wayar da kan mutane sannan za ki samu irin wannan yawan fisarin saboda mace ba ta kai shekarun da ya kamata ta yi aure ba a yi mata aure kuma kin san in mace jikinta bai yi kwari ba ba ta iya jimre wahalan aure ba so wannan yana kawo irin yawan fisari wani lokaci kuma akwai wasu abubuwan da mata suna yi a ƙauye wanda ba su ba san yillansa ba kamar gimi kenan akwai kamar yanzu misali za ki je kauye mm. za ki samu mace mm. ta yi aure mm. amma ba ta san ya za ta sarkake jikinta ba ba ta san me ya kamata idan ta yi amfani da bayan gida ya za ta yi ba sai ta kamu da infection infection in ya shiga kuma zai iya bata eh, abin nan ninta zai iya zama mata matsaloli da yawa eh, eh. wanda idan ta yi aure wannan matsalan yana yana wani lokaci zai ana haihuwa wani lokaci kuma sai ya zama wani abu babba daga baya to yanzu da ka zo na amerika wannan shirin nan na yali me aka koyar da kai da zai amfani ka musamman daga wannan fannin da kake amfani aiki a kai sati shidan da ya wuce an kawo ni na je philadelphia a drexel university wannan university suna da tsare-tsare dewa akan aikin da nake yi ma aiki na irin kama kiwon lafiya na karkara na karkara aiki na irin civic leadership yadda muke magana yadda ake shugabanci al'umma shugabanci al'umma yadda ake yadda mutane suke muhammala da masu zama a kauye ko kuma masu zama a gari kamar yanzu misali wannan university suna da wani abun da suke kiran cv engagement center wannan center za ki samu akwai mutane suna zuwa saboda su zo su yi aikin kyauta ba biyan su ake yi ba sannan kuma suna da wani abu kowane sati za ki ga mutum ya zo ya ce menene ake bukata nan zai ba da kudi a siya magani a siya komai da komai a ajiye asibiti abu daya wanda na koya nan shine aikin taimako kowa yana so ya taimako za ki samu a nan ba wai babu matsala a america ba da muke zama a philadelphia akwai garuwa da muka je mutane ba su da wajen da za su kwana akwai mutanen da ba su da abin da za su ci akwai matsaloli yadda irin na nigeria amma abin da yake taimakon su kowa yana taimakon juna kowa yana aikin da ya gan ya tabbatar cewa makwabcinsa ya ci abinci makwabcinsa kuma zai iya yi wani abin da zai taimaki mutane za ga mutum yanzu kamar akwai lokacin da muka je medical outreach a philadelphia ne a west philadelphia so ni tunda ina da experience a medical outreach ni ne na shugabanci wannan kungiyar da muka je medical outreach da muka je kuma abin da ya ba mamaki akwai yaran makaranta na university of Dresden din a cikin tim din su ma sun je da nake tambayan su mene yake so ya yi da wannan karatun da yake na kiwon lafiya ya ce shi yana da interest kan public health ne kuma abin da yake so ya cimma a rayuwansa ya tabbatar cewa wannan malarian da yake kashe mutane a afirka ya samo yadda za a yi a samo wani anyan din da ba zai ba zai ja kuɗi da yawa ba kuma na ci gaba kuma wanda malaria ba zai daina kashe mata da yara yadda suke gani a news da sauransu kiga wannan shi yaro karami ne wanda na fi shi shekaru shekarun su 24 ne amma yana da wannan tunanin in kin dauki wannan kiyada da yaranmu na na Nigeria kwata-kwata zai ga mutum ya gama digiri mm. amma kin tambaye shi mene gold dinsa na rayuwa ba zai iya gaya muke ba wannan baka gani yana da nasaba da ilimi ilimi cewa su waɗannan sun samu tun daga farko suna da ilimin eh, tun daga matakin farko har zuwa inda suke yanzu suna da wannan isasshen ilimin da za su san amfanin shiga waɗannan ayyukan sa kai ɗin da komai ko ya kake ganin haka to in akwai magana biyun da ke akwai ilimi wanda zan da magana kaɗan akan ilimi sannan kuma na yi focusing akan civil leadership wanda ina da niyya idan na koma zan yi kokari na gan cewa a gombe inda nake zama mun dan fara wani abu kamar magana ilimi da muka zo akwai classroom da aka kai mu akwai ajin da aka kai mu mun dauka wani senate building ne mun dauka wani zaman majalisa ne ake a wajen ba mu sani ba classroom ne aji ne inda yara suke zuwa su samu a koyar da su ba kamar yadda yake a nigeria a university za gan suna zama a benci wasu kuma babu ma benci ma suna zama a kasa za gan yawanci a haji a university na drexel mutane ba su wuce talatin ba su wuce talatin a haji kuma akwai projector akwai narori daban-daban ana koyar muku abu in ya kama wani abu ne ba su gane ba a yanzu yanzu za su shiga intanet su samo su fito muku su baku hmm. in ma wani bidiyo ne ya kamata su nuna muku su ku fahimci abin da ake gaya muku hmm. za su shiga intanet yanzu yanzu nan a fito da su a nuna muku hmm. sannan akwai wani abin da ya faru muka mun je wani makaranta na yara kanana nursery so akwai wani yaro karami yaro karami haka ina gan shekaran shi gudu ne mm. sai ya tashi ya ce shi ya yi mana wani tambaya ya ce shi ka afirka nan akwai soro ne a afirka <laughs> sannan muke tambaya shi ya ce saboda eh, sai muke mamaki ya suke irin wannan tunani muke tambaya malami mm. sai ya ce shi ya ji yaron ya ce tun da ya zo ana musu career building daga nursery school ne so eh, shi ya san cewa daga nursery school ya san cewa soro wani abu ne wanda yake kawo cututtuka da yawa a duniya mm. sannan shi a nursery fa mm. yana so ya sama da wani abu wanda zai kashe soro ya daina kashe mutane a nursery school ne tun da farko na ce karfe tun da zafin shi ake eh. shekaran shi hudu wannan abin ya bani mamaki kuma akwai abubuwa mamaki da yawa wanda zaka gani kuma wannan mutanen ba wani mutane daban bane ba kama mu ne kawai fatan ne kawai raba mu wasu abubuwan da muke masu suna mamaki yanzu kama wannan program da muka je wannan aikin da nake yi muna zuwa kauyuka din nan ba ba taba kira na ko a wani local government a ce ga kyauta mun ji kana wani abu kaza mun ji kana wani abu kaza a kai kokari ba taba ba sani ba amma gwamnatin america sun ga abin da muke yi sun ba mu award sun kawo mu america sun yi mana horo na sati shida sun abubuwa da yawa wanda wasu ma yanzu a holding nan da wasu har kuka suke yi saboda mutane ba su taba tunani za su samu irin wannan mai sayin ba abin da nake fada nan su ne manyan mu su dinga lura abubuwan da muke yi nan suna da amfani ni na gama wani abokina na ce ni ban taba sani cewa abinda nake yana da amfani ba sun da na zo america saboda ina gaya musu wani abu da nake yi wanda can ba mu dauki wani abu wani abu bane muke ba saboda mutane ba su nuna mana cewa wani abun kirki muke yi ba amma abun mamaki nan sai ina zo ina fada sai abin da zai baki mamaki ni da na zo ban yi tunani ina da wani masai haka ba saboda kafin na zo akwai universities guda hudu wanda aka raba biographies dinmu da abubuwan da muke yi ran da na shigo philadelphia na samu email ya fi goma sha biyar kuma duk wannan professors ne suke so su zauna da ni na gaya musu yaya na yi na fara wannan abun kuma menene damuwa na menene nake so su taimake da shi kin ga irin wani abun wannan abubuwa da yawan da zan yi a zuwa na ga mutane ga abin na gani watakila za mu samu canji hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci ma dai wannan kan gumin shi yake ci gaskiya kan eh, wannan eh, ma'aikacin jinya ko eh, Muhammad so muna fatan Allah ya sanya alheri amin amin eh sannan kuma kinga kamar magana da ya safi na yawanci sai matasan mu sun fito wasu kasashe suke gane ashe suna da muhimmanci Allah ya sa gwamnatocin mu su ma su haka eh to haka yake to kar a manta kamar yadda muka ce za mu tattauna da masanin lafiyar jama'a muna tare da shi da mun jin ire-iren wayannan ayyuka na jinya ya kamata musamman a sakonnin mu yawanci sun ce sun yi kuka sun yi kuka kam gaba ɗaya ma eh, sai mu ji waya abin yake ne ya kamata saboda na san shi yana da eh, masaniya akan wannan yawancin yadda ake aikin mm. assalamu alaikum eh, barka da warhaka a tahiru abubakar Barka da shigowa. Ya ayyuka gida. Yauwa barka. Yauwa kana jin mu sosai? Ah, ina jin ku. yauwa yawwa to, yawwa yanzu muna jin ka. Muna magana akan aikin jinya musamman a kasashenmu. Yaya abin yake tafiya yaya ya kamata ya kasance mutane da yawa sun yi kukan cewa ana ma'aikatan jinya suna walakanta su wancan su ce kaza wannan su ce kaza shin yaya ya kamata alaƙar ta kasance ne? alaka tsakanin mara lafiya da malamin asibiti ya kamata a ce zama alaka ce ce mm. da mai kula da mai nema mm. saboda shi mara lafiya a duk yake yana bukatar taimako yana bukatar tausayawa yana mm. so ne a nuna mai an canza shi a waje kuma a nuna a tausaya mishi da halin da kuma a taimaka mishi samu ya fita da wannan Kana jina? Eh muna jin ka amma na dan kakatsewa haka. Yawwa. Muna jin ka. Mhm. Inda nake din ne nake tare kokari in samu network ne. Eh yawwa. Eh muna jin ka yanzu. Hello kana? Eh muna ji. Eh muna ji da kai. Eh. A tsaka ne da ya kamata ya ce ta zama wata ce a ga wanda shi malamin asibiti ko mai jikiya mm. ya san cewa yana son sanarwa mara lafiya. Mm. amma ba abin da zai zama mai kai mai ciwo kana tsoron ma ka ga mara lafiya ba ne yawanci gaskiya ko mu abin da ake fama da shi kenan yanzu wanda za ka ga ina jinya wasu daga cikinsu suna tsoron ma ma'aikatan asibiti. Eh, eh to ko ina ga abin da za a yi likita bari mu sake kiran ka kila layin ya fi warwarewa da kyau. To Safina kin ji wanda ya fara magana ya fara magana cewa ya kamata a samu alaka mai kyau to amma ni kuma kafin ya dawo din Safina akwai abin da nake kallo mm. wani lokaci kuma akwai fitinan namijin ya ci fa. Usman kafin ai mm. magana fitinan namijin ya ci ai mm. farko ma in ka shiga asibitin zaka fara gani. Zaka ga nurse Usman ni na na yadda da abin da masu sauraro suka ce da gaske ne zaka ga nurse ta zauna da kasar an aiko mata da mutuwa. Ya kamata. Babu annuri kana eh. ciwo zaka so irin kaga ko ba. Kamar yanzu yanda ake anan aka ga an tarere ka kaman kwai. usman ka mm. baka da lafiya kama ai maka dariya mm. sannu mm, Allah ya sawake Allah ya kawo la irin eh. wannan kadai zai dan rage maka ciwo eh. amma ka je ka ga ma'aikacin jinya ya hada rai kaman zai mutu to eh, kai kanka kamar ya ciwo ya karu ciwo ya karu kuma ina ga yana daya daga cikin abin da ke kuma sai in ga me ke kawo haka to ina ga shine ai daga wurin yanayin yau ce shine an ce san mu je auren a tahiru yanayin yau ce in albashin da ake baka ne kai majinyacin bai ishe ka ba kana can kana wani tunanin a'a rashin kwarewa ce in kuka je makarantar koyon aikin jini kuma abin da aka koya mm. musu fake na bani to eh. daga asibiti suke samu koko hudda da mutane ne ke musu yawa Koko eh. to yanzu kinga muka in tayar yazo dama na san ya taba shi kanshi aikin jinya din nan mm, zamu mm, ji ana koya musu a makaranta ne a'a ba a koya musu yaya abin yake tafiya ya kamata su ya gaya mana mu ji sannan akwai wani abu ɗaya zaki ga su kansu za mu kalli dole wannan shi ba su kansu kai kuma kanka majinyaci da ka je. kuma asibitin in misali baka gamu da wannan a karin farko ba kai ma fa akwai rawar da zaka taka ya mm, eh, mm. matsayinka na wanda ka je neman lafiya misali mm. saboda in ka kage to zai kage Eh. wasu sai a dinga magana za ka ga abin da yasa suke ma wasu wulakanci wai ai ba su zuwa asibiti sai ciwo ya ci karfin su to irin wannan ai jan mutum za ka yi a jiki ka nuna mishi saboda gobe in yana ciwon ya eh, dawo saboda kaza zai mm. muku kaza da ka zo ba wai sai ka yi fada sai ka yi wulakanci ne mm. kuma musamman ma dai in ka ce za ka yi fada ai akwai matsala ne mm. eh, to to yanzu layin fa ina ga layi ya tubure bari mu dan sake koma mu dan shakata in ma ya tubure din dole mu sake dawo da shi ma ko gaskiya masu zowa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. mata alhaji dan kadanawa yau ya zo legas ya zauna amma hakkin shi ya zo nema kayan yara gumi na kayan yara gumi na nake ce ni ma dodo gumi na nake ce gama wasu na ofil sun zanna kan tebur sun kama rubutu don na ga za mu samu mu samu shi da mu kirawo shi mu tattauna da shi saboda irin wannan tangarɗa ta layi yadda mako mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Mm, to Allah ya yarda. Eh to amma Safinatu kin san kafin mu sallama da su dole za mu gaya musu cewa shirye-shiryen yau da gobe yana taɓa abubuwa da yawa wanda kuma goben Allah ya kai mu Juma'a za mu magana ne akan nishaɗi. Mm, mm. Eh ko da ke za mu dawo Allah ne masani. <laughs> <laughs> Eh, yanzu kan duka duka nan zamu tattara ina mai namu suna na Usman Ahmad Kabara. Safinatu Sodangi. Sai kuma Daniel Brown wanda shi ne ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean ni Usman Ahmad Kabara a madadin haran da bakinsa ke cewa mu zama lafiya. yau yara suka a gaban kwarai ba za su bari